jama'a assalamu alaikum kun bar mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen hausa na rediyon faransa international rfi a cikin shirin na yau za mu mayar da hankali akan sauyi da aka samu a bana wajen bayar da kyaututtuka daga hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ga 'yan wasa shirin duniyar wasanni tare da ni abdullahi isa 24 7. I day I'm a a bana dai rashin messi ko cristiano ronaldo daga cikin 'yan wasa wajen samun kyautar nan ta gwarzon fifa ya haifar da muhawara tsakanin masu shawar kwallon kafa ko kuma ta mola a duniya da dama na ci gaba da diga ayar tambaya akan wannan sabon sauyi da aka samu bayan da 'yan kwallo biyu da suka share shekaru goma suna jan su a wannan fage ba tare da ya katse ba sai a bana inda 'yan wasa irin su lucas modric daga croatia da muhammad sala na kasar masar suka kasance tauraro muhammad mamman wani dan jarida mai sharhi dangane da wasannin kwallon kafa a jihar mara da ke jamhuriyar niger ya bayyana dalilan rashin kasancewar manyan kwallon kafa biyu cristiano da kuma messi daman ina tsammani duk manazartan kwallo sun san wannan ba abu mamaki ba ne dami ba abu mamaki ba ne wannan kyaututtuka na fifa ne kuma na fifa abubuwan za su lakanci kwallon duniya da aka yi in kun duba eh, modric dan shi na ka shi wannan tunda sun ta eh, demi-final kuma an ba shi kyauta mayar na na na na shekara inda cristiano ya e yi nisa ne cikin coupe du monde za a yi tsammani cikin kwallon duniya lokacin nan za a yi tsammani a ce ya samu wani abu amma ni da kaina abun bai bani maki ba messi shi ba ma batu tunda messi a gida ma balon balon gida kada yayi coupe du monde champions league bai yi wani abu ba eh, coupe du monde kuma ba su yi wani ba donc shi daman shi za a cewa kamar an yi diskarifin shi peut-être que Ronaldo ne ake tsammani za a iya bashi ko ba za a iya bashi ba inda ekip din Portugal kin ta nisa ne za a cewa ta yi wani abu mai ina tsammani eh, Modric ya vraiment ya cancanci a bashi parce que ka gani a Real dai ya dauki eh, Champions League kuma sun ta ha eh, demi-final na Coupe du Monde na tsammani kyautar shi daidai ne a bashi. To ko menene muhimmancin wannan kyauta ga waɗannan 'yan wasa tambayar da muka yi ma Muhammadu Mamman yana mai cewa. Wannan kyaututtuka yana da kyau paske mm, in an tsaya ga balon dorkin kaɗai an san duk wani shekara ga wanda suke cin shi kullum Messi ne Cristiano ne me eh, ka gani in akwai wannan kyaututtuka zai ba 'yan balon kuzari matasa da 'yan balon duka dai wanda ba messi ba <laughs> ba ronaldo ba zai iya ba su kuzari su ma su ce a zan yi kokari tun da shekara akwai wani irin kyauta da fitatkin zan iya samun wanda ba balon dorkin ba eh, ina tamani yana da kyau zai ba eh, 'yan kwallo kuzari farman su shi balo ba kaman kullum ce ya Messi ne Ronaldo ne. Magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa irin su Real Madrid na ganin baiwa Modric kyautar dan kwallon kafa da ya fi nuna hazaƙa ba abin mamaki ba ne. Lauli sai Goda wanda ya ce wannan ya nuna cewa yanzu fa kwallon kafa a duniya ta samu sauyi. Magana Allah da Annabi duk abin da ya cancanci dan balo ya yi a baya wannan kyauta ta FIFA Luka Modric ya yi bana. ya yi shi ya cancanci a baya dan balo ne wanda kele sai season 2017-2018 din nan ya yi aiki cikin real madar kuma ya koma ya aiki cikin tim din shi kulab din shi na kasar shi eh, kurasi ya cancanci ne a bashi me mu ka san balo ba san rene muke ko da ba ni ina rela ba matsayina ni goda na san balo to mun kuma yi wa loli sai da goda tambaya da cewa ko za a iya cewa ko dan yana dan real madrid ne yake goyon bayan Lucas Modric ya bayyana cewa ba haka bane. Ba haka nan bane shekarun ba an rika ba Messi irin ta kyaututtuka. Mun rika gayi muka ce ya merite a bashi. Ya merite a bashi Messi lokacin. Saboda ya lakanci balo ya san balo kuma ga zuciya. To irin shi ne Modric na balina da ga Modric ya sai zan jut balina ne Modric ke yi da zuciya da kokari da huza'a. Kenan ya cancanci ne a bashi. Modric ya cancanta ne ba dan ina Real ba. Yo ai in ka lura da balan bana ba ma kada garantinta saboda mutane sun ganzu yanzu fifa ta yani take da aikin ta daidai kuma ana ba wanda ya nuna hazaka bana an ka lura matasa sun yi karfi bana sun yi ba da kai bori ya hau bana ga wasan kwallon in ka lura kaga ana cin sirriyal ana cin sa yanzu kaga kenan canji ya zo mu balo canji ya zo mu balo ke ko wani tuka haka ne canji ne ya zo mu balo matasa sun tashi tsaye ga balo sun ga kai mu ma muna yi abin da an can ke Top, top, boy. Baba Baba Baba Baba Shebi you want banga banga Baba Ogboro golden Baba Baba You can never top on spinal Never top on vinyl Baba Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Garba Buraima, ɗaya daga cikin masu goyon bayan ƙungiyar Barcelona, rashin fayyace ka'idojin ba da wannan kyauta ne ke ɗaure masa kai duk da yake ya yarda cewa gwaninsa Lionel Messi a bara bai barkata komai ba ga dai abin da ke cewa. Ni don Messi bai samu eh, ya shigo cikin 'yan eh, gwarzon shekara waje na ba matsala waje. Abin da ke matsala waje na wannan kyauta da ake ce ma best shi ba balon d'or ba ne ba cup du monde ba ne ba uefa ba ne ba champions league ba ne kuma ba balon na gida ba ne ni ban ma taɓa gane mine ne ake nihi the best the best ɗin wanda ya kowa zira kwallo ne wanda ya kowa ban ruwa ne wanda goalkeeper ne wanda ya kowa hana a samai biyu ka gani kahin a ba da kyauta ya kamata a ce kahin ma a zana sunayen mutanen da suka cancanta a ɗora kiritar a ce ga wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza bisa shi shine ya kamata a ba wannan kyauta shi kuma the best ban taba shi an hiddo kiritar an kirkiro kiritar a ce wanda ya yi kaza shine za a ba ni wajena wannan shekara saboda cristiano bai real madrid saboda shine ba a iya bashi wannan the best aka kirkiro wani dan madrid aka bashi ni ne za ni zaɓe cikin madrid din ma ai shi modric ban ce ba bai iya balo ya iya balo kowa san tun tottenham ya iya amma cikin 'yan madrid akwai waɗanda suka yi shi ma kokari saboda akwai waɗanda suka ci mondial kamar su varan akwai varan ya ci coupe du monde ya ci champions league duk abin da trofe da modric ya samu wannan shekara varane ya same shi har ma ya ketare shi kenan defensor kuma ya taba samu har ballon d'or saboda muna tuna kanabaro an taba bashi ballon d'or kenan in wajen cancanta ne ni wajena wannan kyauta an ba modric ne saboda ba ba san yadda za su yi su ƙara mika ma cristiano ronaldo shi ana iya cewa saboda barsa ba ku samu ba shi yasa ba saboda ai wancan gami ma barsa ba ta samu ba ina gani messi ma bai taba samu the best ko ba matsala ba ne wajen mu amma ni kahin a bada kyauta ya kamata a ce ai ga dalilai wanda za a jera duk dan balon da ya cika wannan dalilai sai a miƙa mai kyauta to ni da best ban san dalilai kana ganin kamar son ne fifa ne ba fifa bane mutane ne suka yi zabe kuma da inda mutane ke zabe ai har list din an hiddo mutanen da suka yi zabe wa jefa ma wa kuri'a muna gani har Messi ma bai jefa ma kanshi ba Messi ma bai jefa ma kanshi cikin wannan wannan zaben da aka yi ba kenan ina gani mutane ne za su zaɓe kuma in mutane za su zaɓe ba a rasa a ce mutane su yi son kai ko a amma dai yanzu dai wannan zamani da muke ciki in dai balo ake so ɗan balo guda biyu ne cikin duniya ko ka ɗauki messi ko ka ɗauki cristiano ko sun maka ko ba su maka yanzu dai ba a samu dan balo wanda ya taso wanda ya hisu haskawa bisa wannan shirin na zuwa muku dai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa to sai dai muhammad lamin guruza da aka sani da lakabin coach mozar na mai ra'ayin cewa akwai kabilanci da ake nuna wasu 'yan kwallon kafa musamman daga nahiyar afirka wanda ya bayyana cewa masu tallafa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ke tilasta bayar da kyauta ga 'yan kwallo a can baya eto eh wannan kyautataka da fifa ke ba da shekaru shekaru da sun ta korafi bisa wannan kyautataka domin an waye gari mutane suna gani ba a nan ga gyara masu wahala fasirin ba sai ka ɗauka nan da shekara goma messi da cristiano su ne duk abin da hutar sunan fifa su ake mika ba a lokacin in ka diba akwai mutanen da suka shi su falo sai mutane suna tambaya wai wannan kyauta da ake yi bisa wace ka'ida ce ake ta misali in ka ɗauka zabi inesa barsa kowa san dai a zo dai a buga balo dai a yi pass mai kyau su hudu mesi su ke hudu mashi ballon yana samu. kada ku sha'afa kuna tare da sashen hausa na rediyon faransa international a cikin shirin duniyar wasanni. A kasar Ingila a ranar 11 ga watan Oktoba ne hukumar FA za ta gudanar da zaman taranta domin duba bukatar amshakin mai kuɗin nan, Sahid Khan na sayan filin wasa na Wembley bayan da ya samu amincewar hukumar zartarwa na FA ranar Alhamis. Kan Sahid mamallakin kulob na fulham ya bayyana cewa zai zuba kuɗi zunzurutu miliyan 600 na kwatan kwatankwacin miliyan 674 na kuɗin euro hukumar ƙwallon kafar turai a jiya alhamis ta ayyana kasar jamus a matsayin wacce za ta shirya gasar cin kofin turai na shekara ta 2024 a maimakon kasar turkiya da ke cikin rashi na hudu a ƙoƙarinta na neman karbar bakuncin shirya wannan gasa na turai a shekara ta 2024 to a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma salisu isa wakilinmu daga maraɗi sai wanda ya haɗa haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.